ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin zaga anguwar gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi na mai albarka na mako mako da muke karatun littafin al'itaƙan fi ulumin ƙura'an na malin al'imamu suyuɗi rahimahullahu ta'ala a cikinsa a lokaci irin wannan safiyar lahadi yau muna lahadi 21 ga watan safar da shekarar 1444 bayan jiran manzan ala sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda daidai da 18 ga watan tara da shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin annawul al-arba'un wanda malai suna da adawatu lati ilaiha al-mufassir abubuwa da mai tafsiri ke da bukatar sanin su ma'ana cikin kalmomi wasu kalmomi waɗanda suke da ma'anoni daban-daban ko wasu kalmomi da suke da ma'anoni na abin da ya shafi sharaɗi ko istifham ko ma'ani hurufin jar da sauransu to duk su malai tara mana a wannan babi kuma ya jero su ala ƙa'idar huruful hija'iyya ya fara daga alhamza ya zo hamza walba hamza wata yanzu har mun zo cikin alhamza waliya mun yi kalmar i kuma mun yi kalmar ai mun yi yau za mu tashi ayyana ko za mu tashi kalmar ayyana mu ji zuwanta da ma'anoninta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله أيانا اسم استفهام وإنما يستفهم به عن الزمان المستقبل كما جزم به كما جزم به ابن مالك وأبو حيان ولم يذكر فيه خلافا وذكر صاحب صاحب إيضاح المعاني مجيئها للماضي وقال السكاكي لا تستعمل إلا في مواضع التفخيم نحو أيان مرساها أيان يوم الدين malam ya ce ayyana ayyana ism suna ne na istifham za ka kaga cewa ism istifhamin ya kunshi abu biyu ya kunshi cewa suna ne ba harafi ba kun sa wasu kalimat harafi ne a ce kaza harfu istifhamin kaman hal kaga hal harafi ne ba suna bane ba a ce da hal ismu istifhamin sai a ce ta harfu istifhamin haka nan alhamza a anta zaidun irin wannan alhamza ita ma ana ce da ita harfu istifhamin ba a ce da ita ismu istifhamin akwai kuma ismu istifham irin su ayyana irin su kaifa irin su mata duk waɗannan asma ne ana kiransu ul istifham suna da bambanci tsakanin isim da kuma harf daga harf ism yana zuwa fi mahalli raf'in yana zuwa fi mahalli nafin yana zuwa fi mahalli jarrin yayin da harafi kaga bai zuwa wannan sai dai zo harafi tare da wani abu sai su bada mahalli da shi zo da shi to da haka nan malai yace suna ne kuma lilistifham sai yace wa inna ma yustafhamu bihi an zaman kaga abu na biyu cewa istifhaman da ake yi da ayyana game da lokaci ne a gaba a tambaya da ayyana game da wuri a ce kana ina a ce ayyana baladuka a gaba a ce ayyana baladuka an gane ko saboda ayyana mu biha an zaman hakanan eh, bayan zamantowarta an zaman ba tambayar ta anil hal an gane kaga kaman kaifa mu biha anil hal amma ita ayyana mu bihi anil zaman sannan a cikin zaman din ma akwai al-mustaqbal kuma muna da zamanul madi muna da zamanul hadir muna da zamanul mustaqbal an gane zaka yustafhamu biha anil mustaqbal ce ayyana ta'ati yaushe za ka zo amma ba a yi yustafhamu biha anil madi a ce ayyana mata zaidun kaga ma tafilul madi ne an gane to wannan shine la yusafamu biha anil madi ba a cewa ayyana mata zaidun amma ana cewa ayyana ya aki zaidun kaga ya ci mustaqbalan yace to wannan shine kama jazama bihi ibn malik wa abu hayyan kaman yanda malam ibn malik al-andalusi da abu hayyan shi ma al-andalusi waɗannan duk fitattu ne a cikin malaman nahawu ibn hayyan yana da tafsirin sa mai suna al-bahrul muhit wanda tafsiri ne da ya gina shi akan nahau wasar wasu yana daga cikin tushen da za ka samu nahau kuma yana wa zamakshari istidrakat da yawa yana yawan istidraki ga zamakshari da intiqadin zamakshari ga wasu ka'idoji ko wasu taujihi da yayi yana yawan yi masa intiqadi da za ka Abu Hayyan littafin ba ka da karami ne a gurin abin da ya shafi nahau da safo haka nan ma da sauran abubuwan da suka shafi loga irin su balaga da sau'adar da sauransu wace walam ya zukur fihi khilafan haka ne ko ba ambaci sabani ba waɗannan sun ambaci shi biljazmi kawai kada'an shine biljazmi kada'an in ka ayyana to istifham ne an zamanil mustaqbal haka waɗannan manyan malamai suka tafi akai Abu halyan da Ibn Malik dukkan su andalusiyai ne wa zakara sahibul ma'ani ana wa naji ana ku tabbihul ma'ani haka yake idahul ma'ani okay don ya ce sahibul ma'ani in ba ina akwai littafin ibnu Kutaiba mai suna al don idahil ma'ani kuma ban san wanda littafin ba ce mai littafin idahul ma'ani ya ce zakara uha lil ma'azi ya ambaci cewa ta kan zo ga ma'azi an gane wannan shi abin da ya shafi uh, ayyana da kasancewa ta lizamanin ma'azi kuma su eh, suna ne lil istifham kuma istifham din an zaman kuma zaman din ma an zaman al mustaqbal ma'aji karahu sahibu idahil ma'ani sai sai wa qala sakaki la tusta'malu illa fi mawadi'i tafsir wannan shi ma ƙarin taksir sakaki yace haka ma duk da waɗancan abubuwan ƙarin takaita ta ba a amfani da ita sai a gurin girmamawa irin abin da ake girmama zuwan shi Ya ce kaman ayyana mursaha aga ayyana mursaha ka ani sa'adi ayyana mursaha yaushe ne kafuwata kaga kafuwa alkiyama ba karamin abu bane kusan ba ba mun da yake shi girma ya to sai abin da yake ake ma shi ake ma shi to shi ake wa amfani da ayyana amma ba wani na ma bane sai ake mata amma in dai za a ma shi to sai amfani da ayyana haka nan yas'aluna ayyana yawmuddin kaga yas'aluna ayyana yaushe ne yawmuddin ranar sakamako kaga shi ma duka dai abin da ya shafi alkiyama ne to wannan shine kaulin sakaki cewa ba a amfani da ita ma sai ga gurin abin da ake eh, fanka shi ake eh, girmama shi sannan ayi amfani da ayyana wal mashhuru wal mashhuru 'inda an-nuhah أنها كمتى تستعمل في التفخيم وغيره وقال بالأول من النحاة علي بن عيسى الربعي وتبعه صاحب البسيط فقال إنها تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظم معظم أمره ما لا يتسوى المشهور عند النحاة عند النحاة أنها كمال amma abin da ya fi shahara amma yana kamata amma abin da ya fi shahara gurin malaman nahu shine ayyana kamata yace tustamalu fi tafhimi wa ghayrihi ana amfani da shi ga abin da ake girmamawa ake fankamawa da abin da kuma ba a fankama shi zaka kamata iyaka ne yanda ta zo ne inda ta zo to ana iya amfani da ayyana ko ayi amfani da mata وقال بالأول من النحاء علي بن عيسى الربعي لقد da suka نسكب أنوان تنقولي akwai aliyu bin isa ar wanda suka ce ai ba ta zuwa sai inda tafhim shine bil awwal al-qawl al-awwal cewa ba amfani da ayyana sai gurin tafhim sabanin mata wa tabi'ahu sahibul basir haka nan mai littafin al-basir shi ma ya masa muwafaqa cewa ba ambatan ayyana sai gurin da ake kama shi yace fa qala inna ma tusta'malu fil istifham an ash-shay'i muazzam amruhu suka ce ai kawai ana amfani da shi ne ga al'amuran da ake girmama al'amarinsa wa ƙala kashaf wa ƙala kashaf ila innaha mustaqatun min ayi fiyala min awa min awa mm, ayi na'am fiyala min فعلان منه فعلان منه فعلان منه وأوى كينا awa duk wanda ke da aiki gyara awa لأن معناه أي أي وقت وأي فعل من أويت إليه من أويت أواني من أويت أواني من أويت إليه لأن البعض آو إلى الكل و ومتساند بدله وهو بعيد وقيل أصله أي آل وقيل نكو وقل وقيل أي أوان حذفت الهمزة من أوان والياء والياء الثانية من أي وقلبت الواو ياء وأدغمت الساكنة فيها وقرئ بكسر همزتها وانا جينا tasrifin ta kamar yadda Zamakhshari malam ya ce wa kala bil kashaf imamun zamakshari malam zamakshari kai allama imamu malam zamakshari malami ne masani amma ba tare da shi imam tunda ba aqidarsa ba mustaqiya bace amma dai malami ne ya kai malami a gefen abin da ya shafi larabci don haka allama zamakshari malam zamakshari allama masani sosai musamman game da abin da ya shafi larabci amma ba a ce da shi imam saboda akidinsa ba akidin ahlus sunnati wal jama'a bane yana cewa ha mustaqatun min awa yace an tsakuro ta ne daga awa awa fili ne an gane ko awa ya awi an gane ko ta awi ilaihi afidatun minan nasi ta hawa ne wancan an gane ko kala sa'awi ila jabalin sa'awi shine wannan yace fa'alani kaga fa'alani shine ayya fa'alana ayyana shine ma'anar fa'alana ma'ana wazanin ayyana fa'alana ne daga awa an gane ko ayyana fa'alana amma daga awa kaga idan daga awa ne dole sai an samu wawa an gane ko sai zama kuma anan wawan ita ce ainun haka ne ko kaga sai zama au tun daga daga fa'un sai ainun sai zama eh, wannan ne za'i alif can karshe ko sai zama ya na asalinsa kenan ayyana sai ta zama au ya na domin daga awa ake so ka gina fa'alana sai ka ɗauke fa'un abin da yake farko a gurin awa shi zai zama daidai da fa'un kaga alhamza fa'alana a ita ce fa'un harafi na biyu shine wawun wawun kaga ita ce ainun awa alawa zai fa'ala kaga sai ka ɗauki wawun sai ka saita a matsayin harafi na biyu sai zama fa sai zama au an gane sai ya'un ta ƙarshe alif ɗin da take rikida ta zama ya'un saboda ka za kana cewa awai awai kaga ya alifin nan ta karshe ta zama ya'un awai to sai ka ɗauki wannan ya din sai ka kawo ta badal waw an gane ko sai ya zama au ya sai sauran kuma za'i ne au fa'alana an gan shi ko to wannan shine istiqaqin sa na farko yace li anna ma'anahu ayyu waqtin saboda ma'anar ayyana ayyu waqtin wani lokaci ne shine ayyana ayi waktin min awaitu ilaihi daga awaitu ilaihi na tattara ko na koma na da ayi fi'ilin dai haka ne ayi A min ayi waktin ko wa ayi fi'ilun min awaitu yake ayi din ma'ana da yace ayi waktin shi ayi din fi'ilun ne min awaitu an gane ko fa'alun ne fa'alun daga awaitu da haka ayyu ma'anansa fa'alu sai shi ma ya zama auyu auyu isa ya ce auyu shi kuma fa'alun min awaitu kaga auyu sai zama na wawun ta zo tare da ya yana cewa idan samatil wawu wal ya usulta ihdahuma bisukun qulibatil wawu ya an wa udgimatil ya fil ya kamar da ake da sayyid da sauransu to da haka nan fa'alun sai a ce eh, auyun sai a ce ayyu sai ayi idgama ayi mai da wawun ta zama ya'un sai ayi idgama ya fi ya sai zama ayyu to da yace fa ayyu shi kuma fa'alun min awaitu ilayhi ya anna al bada awin ila al-kull domin sashi ne kaiwa ne ga sauran gaba daya wa mustanadun zahar hukume kace na kafa dona badanahu wa musali badanahu ko ki muna ba shi da badanahu badanahu wa mutasalidun badanahu ko to shi ke na abin jingina ne a madadinsa ya ce wa huwa ba'idun daga wannan ba'idun ne imamu malam zamakshari ya soke wannan ta ishtiƙaƙin cewa ba'idun wakila ƙaule na biyu daga ishtiƙaƙi kaga wancan ƙaunin ya ce fa'alana min awa kaule na biyu kuma na asuluhu ayyu anin ayyu anin kaga anin lokaci ayyu wanne kaga hada biyu ayyo ahalin wani lokaci sai aka mashi ilali sai ba da ayyana ya ce wakila wasu kuma suka ce ayyu awani kaga da anin da awanin su guda ko suka ce a asalinsa ayyu awanin ba ayyu anin ba ayyu awanin ayyu awani ya aka ayyu awani ta kuma ta zama ayyana ga irin kalbi da ta'alilin da aka mata gashi na zai kama yace abu na farko da aka yi shine huzifatil hamzatu min awani awanin kaga tana da hamza ayyo ita ma tana da hamza to tunda ayyu na da hamza sai aka cire hamzar awanin sai zama ayyo ke da hamza ayyo wanin kaga an cire hamza sai zama ayyu wanin shine huzifatil hamzatu min awanin wal ya'u thaniya min ayyu sai aka zo gurin ayyu ita ma ga yawon nan ta guda biyu ne saboda an shige an musu idgami ayyu kaga yawon guda biyu to sai aka cire ta biyu sai zama ai ai kaga ta me take dauke da damma ai ta farko na da sukun ta biyu na da damma ai yu sai aka cire ta biyu din shine wal ya'u saniya min ai sai aka cire ya'un ta biyu a kalmar ayyu sai ayyu ta zama ai sai zama ai wan wani kaga wancan wani an cire masa alhamza an gane ayyu kuma an cire hamza ta bi sai ta zama ai to zaka maimakon ayyu a wani yanzu ta dawo ta zama ayyu aiwan aiwan an gane ko aiwan yace to da ta zama aiwan sai aka yi waya wa qulibatil wawu ya'an sai aka tafi gurin ya din nan ta wan aiwan sai aka cire yawo din wawun aka mai da ita yawo sai zama ya aiyan ayyan to da ka aka iya ko rigima ta sai na tafiya sai aka riga mun yawon din nan ta saki da ayyo cikin yawon din nan ta yano sai zama ayyana an gane yace to wannan shi wannan shine istiqaqin sa da kawo yace wa qur'a a wata qira'a kuma an karanta bi kasril hamza sai a ce iyana ka ane sa'ati iyana mursaha an gane ko yas'aluna iyana yawmuddin to wannan ta kira a ce amma kira a ce shazza la yuqra'u biha wata daga cikin qira'atul ashara wallahu a'lam sai kalma ta gaba aina ismu istifhamin anil makan ta zahabun wa taridu شرطا عاما fil amkina وأينما أعم منها نحو أينما يوجهه لا يأتي بخير ما لا يشك كلمة أين إتما اسم استفهام هذا أين إتما اسم هذا ما حرفي بني ismu istifhamin ba harfu istifhamin ba na haka tafiyar su da mata da ayyana da ta gabata da kaifa da sauransu duk fiye su guda da aina dukkansu ismu istifhami yace ita yustafhamu biha anil makani sabanin ayyana da yace yustafhamu biha anil zamani kuma zamanin ma yace "Zamanin mustaqbal al ra'ayi ibn malik da abu hayyan al andalusi yace amma ita aina yustafhamu biha anil makan aina manziluka aina baladuka aina ta namu, aina tusalle kaga yana magana akan wuri ana so ka bada ansa ce ga wuri ba a cewa ba kai aina tusalle ce, aina tusalle al ka ce, 'Iza gabata shamsu?' shams ka kauce ba da ansa aina tusalle al-maghrib kaga zaka ce fi masjidi kaza kaga wuri nan makana. amma ba a cewa aina tusallil mazir kace idza gabati shams kaga gabata shamsu' waqt ne lokaci ne ba shi ake ba da ansa ba da tambayar ka aka ce da kai mata tusallil maghrib sai ka ce iza gaba ta shams ce ka masa musallin magrib ka ce fi masjidi kaza kaga saboda masjidi kaza makamin ne shi kuma iza gaba ce shamsu zamanu an gane haka aina yustafamu biha anil zam anil makani nahwu fa aina zahabun. Wata tajidu shartan amman fil amkina Ana zuwa sharadi idan gamewa ga wurare an gane ko a wurare a ce aina ma ya jilisu aina ma ta jilisu ya jilisu zaidun aina ma ta jilis ya jilis zaidun aina ma ta jilis duk inda ka zauna a ga zama am a gurin sharadi ga aina ta zama ta kunshi kowane wuri aina ma ta jilis ya jilis zaidun duk inda ka zauna zaidu zai zauna a nan kaga ta zama amman fi sharri an gane ko ma'ana haka nan ba a kaidi ta wani wuri na musamman ba sabon aka ce maka aina tu salli Asir sai ka fi masjid kaza kaga ka kayyade shi aina namu fi baiti fulan kaga ka kayyade to amma an ta zo a sharadi to tana zuwa ammatun fil amkina aina ma yajlis zaidun yajlis amru kaga aina ma yajlis ayi makan yace wa aina ma ammu minha duk da zamantowa ta amun aina ma ta fi ta gangamewa kamar yadda yace aina ma yuwajjihu la ya ake bi khairin daraballahu masalan abdul mamluka la yaqdiru ala shay'in amar razaqa wa daraballahu masalan rajulain ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair kaga aina ma yuwajjihu ta ko ina ya juya shi kaga shi ma amun yace to aina ma tafi zamantowa amu min aina wacce bata da ma amma aina ma asalinta aina ce aka shigar mata da ma to da tana zuwa ga sharadi kuma umumunta ya fi na aina Allahu alam wannan shine karshen abin da malai kawo mana a aina kuma shine karshen abin da ya kawo mana a karkashin alhamza da aka duk inda aka fito karatun nan da muka yi gaba ɗaya tun daga farkon babu har yanzu akan harafi guda ne akan harafin alhamza sai yanzu baka karkare da harafin alhamza yanzu za mu shiga harafin kalmomin da suka fara da ba'ul an gane ko duka waɗancan alhamza da ba alhamza da nun alhamza da waye inda da su waye har yazo kan alhamza waliya to yanzu an karkare za a shiga alba'u ba'un ita ma zai fara da alba'ul mufrada ba'un ita kadai sannan yazo zo ba'un da wani kamar irin su bal kaga bal ba'un da lamun to haka zai ta tafiya shi ma har ya gargara amma ba lalle bane yanda hamza ta yawa ita ma ba'un ta yawa an gane kun ga hamza harafi ne wanda yake tasarrafa kafiran da sauransu wallahu a'lam na'am الباء المفردة حرف جر له معان أشهرها الإلصاق ولم يذكر لها سيبويه غيره غيره نعم ولم يذكر لها سيبويه غيره وقيل إنه لا يفارقها قال في شرح اللب وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر ثم قد يكون حقيقة نحو وامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا المسح برؤوسكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, وأيديكم منه وقد يكون مجازا نحو وإذا مروا بهم أي بمكان يقربون منه يقربون منه ما لا الباء المفردة حرف جر أي ما ورنت الإرابي ما تنت الإرابي شيني حرف جر لا كسيك شيء مررت بزيدين لا كسيك مررت بزيدون ومررت بزيدان saboda ba'un mahalluha al-i'rabi shine harfin jarri da aka sunan da ya shige ta matsayinsa majruri idan mu'rab ne ya dauki jarrarsa karara idan kuma mabni ne sai ya zama mabniyun ala wannan abun fi mahalli jarri an gane ko haka nan idan ya zama na alal hikaya shi ma alal hikaya sai a bashi yanda yake hikayarsa amma fa mahallinsa mahallu jarri haka nan idan ya zo eh, mamnu'un min sarf mamnuwan min asar shi ma yana iya zuwa da fata amma mahallinsa shine mahallin jar an gane ko da sauransu kamar ne yake cewa wa haina ila Musa wa akhihi an wa ali qaumikuma bi misra buyutan kaga bi misra misra ta zo da fata kuma da ba'un ta shige ta kaga fata hannan ta zo ne saboda misra mamnu min sar amma duk da haka mahallin misran in zaka yi lirabi shi mahallin jar. ta wannan shi ne li'irabin harful ba sai ce eh, walahu ma'anin amma tana da ma'anoni da dama duk da cewa li'irabin ta majarurin amma ma'anarta ba guda ba ne an gani asharuha mafi shahara cikin ma'anarta shine al-ilsa haɗawa da mannawa shine al an gane kawai idan ka rike hannun zai kaga ka rike manna ka da nashi sai ka ce masaktu biyadi zaidin kaga biyadi kaga ilsa to wannan shine ilsa akastu bil qalam gane na rike shi to wannan shine al-ilsa gace wannan shine ashkaru ma'ana walam yadhkur laha sibawayhi ghayrahu sibawayhi bai ambaci wata ma'ana ta ba umma ba ilsa ba haka duk waɗannan ma'anonin to awwalu yana musu tawili sai su koma ga wancan wani lokaci kuma wasu ma'anoni da zamu zo mu ci karo da su ma'anoni ne da aka gina su akan tadmini akwai babi na tadmini da muka yi a usulul tafsir wanda ma'ana harful jar ya kawo kalma harful jar din wata kalma daban domin ya maka ishara zuwa ga waccan ma'ana kamar yadda Allah ya ce da annabi Nuhu wa nasarnahu min alqaumil ladina kazzabu bi ayatina kaga nasarnahu min asalin nasara muta'allaqanta shine ala amma wansarna ala alqaumil kafirin wannan sai aka ce wa nasarnahu mina sai suka ce wasu malamai sai su ce to min ta zo da ma'anar ala sai su fassara harful jar din sai su bashi ma'anar asalin harful jar din da yake zuwa da mutum kun tabo wayannan tanan inda ka zauna an gane ko sai a bashi harful jar na asalin ma'anar da wannan ke dauki da ke nan da nan gurin karko ce nan gurin nan nan ne take nan gurin an gane wa sarnahu ko to wannan shine wasu malamai sai su fassara min su ce ma'anar ta'ala wasu masu a amin tana nan alababiya tana ba da ma'anarta amma ita min an kawo ta idan ta wakilci wani fi'ili da yake zuwa tare da ita ita kuma da haka sai zama na kalmar ga ta wani sarnahu amma ta zo da ma'ana biyu ta zo da ma'anar nasara da ita kanta da wata ma'ana kuma wacce min wata kalma da take zuwa da min sai zama takdirin sa wani sarnahu kuma wa jainahu sai zama tunda naja'i take da zuwa da ni. to wannan shi ne da haka sibo wai ya awwala duk waɗannan abubuwan zuwa ga wannan ga awwal can ku kira shi zai zo. ta shigar da waɗannan ma'anoni duka shi sibo wai yana daga cikin da duka shigar da su amma asalin ma'anar ita ce ta ilsa kuma ita kadai sibo wai ya takaita gare ta yace wakila innahu la yufariquha wasu kace ayi duk inda ba'un take ba ta mufaraka ga ilsaq ko da ta ɗauki wata ma'ana to ma'anar ilsaq ɗin nan dai tana tare da ita ta kan wata ma'ana tare da ita to amma ilsaq la yufarikuha wa qala fi sharh al-lubb huwa ta'alluq ahad al-ma'nayayn bil akhar wannan shine fassara abin da ake nufi da ilsaq yace shine haduwar ma'ana ɗaya daga cikin ma'anoni biyu su haɗe da ɗayan kaman kataba kaman masaka biyadihi kaga ya masaka ya haɗa ma'anar eh, haɗa hannu da kuma hannu to shine ilsaqu haɗin ma'anayayn bil akhar eh, sai yace sai qad sun yakunu haqiqatan tana iya yiwa ilsaqin ya zama haqiqatan kamar yadda ake cewa masaktu biyadi jadin kaga masaktu bi yadi zaidin na rike hannun zaidu kaga hakikatan saboda ga hannun sa nan ka rike hakikatan an gane ko sai na biyu shine eh, ya ce wamka na hu biru ru'usikum ko kaman hu biru usikum, kaga wamsa hu biru usikum inda Allah ke cewa hu biru usikum kaga ku shafa kanku na hannunku ya taɓa kawunan ku kaga wannan shine ilsaq hakikatan sai ya ce eh, ai alsiku almasha biru usikum ku haɗa shafar nan ta taɓa kanku famsahu bi wujuhikum haka nan gurin taimama da Allah ya ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu shi ma ku shafa fuskokinku da hannayenku da shi ma'ana da abin da kuka tako na taimama wannan shi ne hakika saboda shi zahiri ya yiwu an yi shafa kuma shafar ta yi wadda ya kunu majazan tana iya yiwa shafar ta zama majazi kamar wa izamar bihim idan suka wuce da su kamar suka wuce da su ba ana nufin sun shafe su ba ana nufin ko sun zo jikinsu ya manne jikinsu wucewa yana nufin ana nufin marru bihim aibi makanin na minu da wani wuri sun zo wucewa da wani wuri wanda ke kusa da waɗannan mutane shine wa idza marru bihim amma ka ganin ga ba'un amma ka ga na ta ilsaq amma ilsaq din nan majazi ba hakiki ba saboda ba ilsaƙi ba ne da taɓawa a ce jikinsu ya taɓa jikinsu a ana nufin sun zo wucewa ta guri wanda yake kusa da waɗancan na wannan ita ce ma'ana ta ashar fi ma'ana ta biyu الثاني التعلية كالهمزة نحو ذهب الله بنورهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي أذهبه كما قال ليذهب عنكم الرجس وزعم المبرد والسهيلي أن بين تعدية الباء والهمزة فرقا وأنك إذا قلت ذهبت بزيد كنت مصاحبا له في الذهاب ورد بالآية mala yace ma'ana ta biyu daga cikin ma'anonin alba bayan ilsaq wanda shine asharu ma'aniha kuma shine Allah ma'an ma'anan ladhi tasra alaihi wahi yace ma'ana ta biyu shine at-ta'diya at-ta'diya shine isa ga maf'ulun bihi shine ta'diya an gane ko idan ce misali kharaja ko nazala kaga kharaja zaidun zaidu ya fita zahaba zaidun zaidun ya tafi hakanan dakhala kaga ya tafi idan kana so ka nuna wani ne ya tafi da shi sai ka ce azhabal muallimu zaida an gane ko ko akhrajal muallimu zaida ko azhaba al muallimu zaida azhaba ya tafi da shi to wannan shine ta'diya to da kun ga abin da ya shahara da yin ta'diya shine akwai alhamza akwai kuma tad'if tad'ifi dawa kamar nazala sai ka ce nazala alqur'anu qur'ani ya sauka anzalallahu alqur'ana kaga wannan yi masa tadiya bil hamza wannan shine anzalallahu alqur'ana shine tadiya bil hamza ana kuma cewa nazzalallahu alqur'ana kaga nazzala shine tadiya bil tawqif wannan sune tadiya malai to ita ma ba'un tana tadiya kaman yadda hamza ke yi nahawu zahaba Allahu bi nurihim falamma adaa'at ma hawlahu zahaba Allahu bi nurihim Allah ya tafi ga hasken su kaman a ce azhaba Allahu nurahum kaga idan an yi mata tariya bil hamza sai a ce azhaba Allahu bil ke kaga nan ba un ta bada ma'ana irin ma'anar da hamzatu ta'diya take bayarwa azhaba Allahu bi nurihim ai azhaba Allahu nurahum haka nan da Allah ya ce walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wa absari walau sha Allahu da Allah ya so da ya tafi da sam'ahum wa absarahum jinsu da ganin su kaga kenan ba un ta zama ita ma ta'diya an gane ko mislul hamza kamar walau sha Allahu la azhaba malai ce to na wannan kenan kama kala kuma yanda Allah ya faɗa wani guri sai aka samu ta'diya bil hamza shine da Allah ke cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa yuzhiba abin da kama lai ka wannan saboda yuzhiba fi ilal mudari'in mazan sa shine azhaba kaga azhaba ita ke magana akai me nuna mana cewa mazan sa azhaba saboda damma da aka yi wa harful mudari da an yi wa harful mudari idan ma to ya nuna cewa fi'ilin sa amadi ruba'i ne ko dai zama ruba'i mai alhamza kamar azhaba sai a ci yuzhibu ko ko zama na ruba'in sa amadi mudha'af ne kamar nazzala sai zama yunazzilu nazzala yunazzilu an gane ko ko ko zama na min babu fa'ala fi'il madin sa fa'ala ne kamar qatala sai a ce yuqatilu an gane ko da daraba yudaribu an gane da naza'a yunazi'u to wannan shine inda fi'ilin mudari yake zuwa da damma ga harful mudari'a shine zama na fi'ilin sa amadi ruba'i ne mai harufa guda hudu ne kamar wannan da muka gani to wannan shine misalai da malai kamala yace wa za'amal mufarridu was suhaili anna bayda ta'iyatil ba'i wal hamzati farqan ya ce da mubarre da as-suhaili sun ce akwai bambanci duk da cewa ita ma ba'un tana ta'diya kaman la zahaba Allah bi sam'ihim wa absarihim kaman yanda alhamza ke yi ya ce amma fa akwai bambanci tsakanin zuwa da alhamza da kuma zuwa da ba'un akwai wani wuri wanda da ba'un zaka zo ka ce zahaba Allah bi kaza akwai wani guri kuma da zaka ce azhaba Allah kaza Ya ce ya danganta ne ga ma'anar amma ba ma'ana ɗaya suke bayarwa ba yace misali kama kala ina yake wa annaka idza qulta dhahabtu bi zaidin kunta musahiban lahu fi dhahab yace saboda wal hamza wa annaka idza qulta dhahabtu bi dhahabtu bi zaidin idan kace na tafi da zaidu ya kasance ka tafi musahib tare da shi yan kuna tare amma an ka tafi da shi ba tare kuke ba kai ka tafi da shi ko ka da shi to ba a cewa ba a ta'diya da ba sai dai ta'diya da alhamza sai a ce azhabta zaid ka tafi da zaid amma zahabtu bihi kaman ka ce zahabtu ma'ahu shine ma'anar zahabta bin ilmi wannan shine eh, ra'ayin shi eh, mubarrid da suhaili amma imamu suyuti ya ce wa rudda wannan ra'ayi an masa raddi bil aya da aya saboda Allah ya ce wala insha Allah la zahaba Allah bi sabbi haka nan kuma ya ce zahaba Allah bi ilmi Allah ya tafi da hasken su kaga ba musahaba bane ba Allah bi zatihi ya zo ya sahibance su ya tafi da nurihim wa wannan ba kaga kenan wannan kauli ba haka yake ba illa iyaka ba shi cewa hamza ta tili tadiya wal ba'u kuma ta tili tana iya yi wa mafi yawan tadiyatul ba yana zuwa ne bil musahaba mafi yawa amma ba wai lalle ne duk inda ta zo sai ya nuna ta'diya bil musahaba domin ga aya ta zo da ma'anar amma ba ta nuna musahaba ba haka cikin sauki to wannan ne sai abu na gaba الثالث الاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل كباء البسملة ma'anar ba'un ta uku kar mu mance ya zama na ma'ana ta farko ita ce ilsa ita ce kuma asharu ma'aniha kuma ita ce ma'anar da shuka siba wahi ya takaita da ita ya ka mana ma'ana ta biyu ita ce at-ta'diya shine kaman zahaba Allahu bi nurihim walau sha Allahu la zahaba bi sam'ihim wannan ita ce ma'ana ta biyu ta'diya sai ma'anar ta uku wace kawai ita ce isti'ana kaga isti'ana neman taimako kaman da muke karantawa zuwa ga Allah muna cewa iyyaka na'budu wa naska ino gare ka muke neman taimako wannan taimakon da ake nufi a nan ba taimakon da babu wanda ke yi sai Allah ba kaga wancan na budu iyaka nasta nasta'inu gare ka muke neman taimako umuman kowane taimako gare ka muke neman shi to wannan kuma ana nufin taimako wanda wani na iya yi ko kana iya yin abu bisa ga taimakon wani abu sai ka ce katabtu bil ka tabtu bil kalam na rubutu da alqalami kaga alƙalami ya zame maka ala duk wani ala da kai amfani da shi gurin wani abu sai kai amfani da ba a matsayin babul isti'ana wannan ita ce ba'ul isti'ana an gane ko ko menene ka tabtu bil qalam da wane ne duk abin da kai inda kai ala da wani abu kallamtuhu bil hatif kaga kallamtu bil hatif kaga hatif shine adal isti'ana to duk irin wannan yana babin isti'ana to mallaka yace wa hiya wa hiya uh, ala alati fi'l ita ce duk ba'un idan ka shiga ala na wani aiki to ta zama ba'ul isti'ana yace misalan ta bismillahir rahmanir rahim kaga bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai kaga wannan yazo muta'allim mutum din amma ba kawo muta'allakan ba kaga mai ne muta'allaq din kaga nan malaman nahawu suka yi ta tadbiri wasu ce ma'ana abtadi'u ina farawa kaga fi'ili kamar yadda qaddarahu zabakshari wasu ka kaddara shi suna ibtida'i farawa ta da sunan Allah an gane kaga kenan sunan Allah shine alar da kai amfani da shi gurin eh, fara wannan abu to haka wannan shine ma'ana ta uku sai ma'ana ta hudu الرابع السببية وهي وهي التي تدخل على سبب الفعل نحو فكلا أخذنا بذنبه ولمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ويعب ويعبر ويعبر عنها أيضا بالتعليل ما لا يجي معناتها تهدو إتكي السببية السببية شيني سببي wahiyar laje ta kulu ala sababin fi'il ita ce mai shiga ga sababin fi'il Allah ce fa kullun akhadna bi dhanbihi ko wannan su mun kama shi da zanubin su ko wannan su so ayi wanda Allah ya ambata kafin wannan aya yace wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin wa qaruna wa fir'auna wa hamana su biyar ya Allah ya ce fa kullun akhadna bi dhanbihi kowanne mun kama shi da zanubinsa faminhum man arsalna alaihi hasiba akwai daga cikin su wanda muka aika musu da iska adawa haka ne ko wa minhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayha sune samudawa da aka ambatawa dan wasamu wa minhum man khasafna bihi al-arba akwai wanda muka nitsar da kasa a cikin sa shine karuna wa minhum man aghraqna wanda muka halaka su ne fir'auna wa hamana to kaga mahallin shahid fa kullan akhadna bi dhanbihi ba'u bi sababi dhunubi da ko kowanne an kama shi ne saboda zunubansa yace eh, haka nan da Allah yake cewa qala Musa li qaumihi ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl yace ya mutane na kun zalunci kanku da sababin rikar maraki abin bauta kaga bi kaze kumul ijla wannan ba wannan ta zama ba'u sababiyya to da ka waɗannan su ne misalai malai ya ce wa yu'abbu anha aidan bi ta'lil ana yi mata ta'biri cewa bi ta'lil ita ce at-ta'liliyya an gane da sauransu kuma da ke sa'udu kulul jannata bima kuntum ta'malu udkhulul jannata bima tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum duka irin wannan ba sai kiranta ba usbabiyya sai al-khamis al-khamis المصاحبة كمع نحو اهبئوا بسلام قد جاءكم الرسول بالحق فسبح بحمد ربك yana cewa alhamisa ita ce almusahaba musahaba shine sahibanta kai abu kana cuɗanye kamar da ke fassara ta Allah ke so kila ya nuhu bi salamin minna kace ya nuhu ka sauka tare da salam aminci kaga ba na ka sauka kana wanda aminci ke sahibantaka. shi ne cuɗanye suna cewa multabisun an gane ko multabisun bisalama ana kana cuɗanye da sallama hakanan nan a kuma rasulu bil min rabbikum manzo ya zo muku da gaskiya Mana wanda ke cuɗanye da gaskiya da wurin ubangijin kaga gaskiya tana ta tare take da shi ba ta rabewa da shi bai rabewa da ita haka nan da Allah ya ce fasabbih hamdi rabbika kaga kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ana dafin kai tasbihi wanda yake cuɗanye da godiya shine multabisun bilhamdi fasabbi tasbihan multabisun bilhamdi tasbihi wanda ke cuɗanye da godiya to da haka ce na daga cikin ma'anar da bawon take zuwa da shi akwai musahaba cuɗanya lokacin da take aiki kaza to a duk lokacin kana cuɗanye da abu kaza asadisa asadis al kafi zamanan wa makana nahwu نجيناهم بسحر ولقد نصركم الله ببدر mala ya ce astadis ma'anar ba'un ta shida ita ce azarfiya mun daɗe mana bayanin zarafi shine asalin zarafi shine wi'a kwantena an gane kwantena da ke ɗaukan fi'ili da haka wurin da kai aiki a ciki ana kiransa zarful makan lokacin da kai aiki a ciki ana kiransa zarful makan an gane ko kana iya cewa nimtu ba'da al-asri amama al-masjid nimtu nayi bacci ba'da al-asri kaga a wani lokaci baccin kai gudana ba'da al-asri ya zama zarful zaman a wani wuri baccin kai gudana amama al-masjid kaga amama al-masjid wuri ne makanan ya zama zarful makan an gane ko to waɗannan su ne zarfiya shi ya sa malam ya ce ka fi kaga harafin da ya fi shahara a zarafi ne fi an gane ko ka ce jalastu fil baiti an gane jalastu fil baiti kaga fi zarf to haka harafin jar da ya fi bada ma'anar zarfiya ne fi ya ce zamanan wa makanan zamani da wuri kamar da kawo amamal masjid zarfin makan ba'ad al'asiri zarfin zama. ya ce to ga misalin zarfin zaman Allah ya ce illa alalutin da jainahun bi sahar sai alalutin su maka tsirar da sahar sahar shi ne lokacin sahur da gab da fitowa alfijir shi ne na jainahun bi sahar kaga bi sahar ai fi a cikin wannan lokacin kaga fi ba'un bi ma'ana fi shi ne zarfiya ɗin kaga wannan lokaci ne sahar lokaci ne lokacin da ke yi gabaci fitowa alfijir shi yake kira sahar kaga kenan zarfin zaman haka na Allah ya ce wala kan Allah bi badrin hakika Allah ya ba ku nasara a badar kaga badar wuri ne wurin da aka fafata yaki wannan wurin sunan shi badar tun kafin ayi wannan yakin ana kiran shi badar kuma har lokacin yakin har yanzu sunan wurin badar kaga shi badar wuri ne to da haka Allah ya ce wala kan Allah bi badrin ai fi badrin kaga fi badrin to da haka wannan na daga cikin eh, zar eh, menene zarfiya ba'un bi ma'anar zarfiya sai na gaba السابع الاستعلاء كعلاء نحو من إن تأمنه بقنطار أي عليه بدليل إلا كما أمنتكم على أخيه mala yace ma'anar ba'un asabi na bakwai shine al-istila al-istila shine sama an gane ka ce jalastu al kursi na zauna akan kujera haga saman kujera to wannan shine istila shine abin da ake amfani da ala a ce alkitabu ala tawila kaga ala shine istila littafi yana saman lebur to wannan shine ala yace ba'un tana zuwa da ma'anar ala yake na kamar yadda Allah yake cewa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilayka akwai daga cikin ahlul kitabi wanda in ka amince mishi da qintar qintar shine dukiya mai yawa saboda amanar amanarsa komin yawan dukiya an ka ba shi amana ba zai ha'ince ka kwabo a ciki ba cikin ahlul kitab aya tana nuna cewa duk da yanda ahlul kitab suka lalace ba a rasa na kwarai a cikin su akwai daga cikin su da ka amince mushi da dukiya mai yawa yu'addi ilayka zai baka dukiyan nan ba tare da ya ci amanar ka ko kwabo ba akwai kuma man ta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima akwai ko da dinari din ka amince mishi to bai baka wannan dinarin bai mai da amana nan sai fa yanda ka tsayi a kansa ya ga daga gaske kake yi zaka ci mutuncinsa zaka sa a daure shi zaka yi maganin sa na sai baka ya san sauran to wannan kenan kafa tana nuna amana mahallin shahid anan shine ba'un ba'un ita ce mahallin shahid wa min ahlil kitabi man in amanu bi inkarin kaga amanu ala kaga amina ya amanu kalmar kenan amina ya amanu shine amincewa harafin da take zuwa da shi shine ala an gane ko amintuhu ala mali wa amintuhu ala kaza amintuhu ala auladi kaga ala take zuwa yace to sai gashi ba'un ta zo da wannan amina din ta zo kuma da ba'un kenan zuwan ta da ba'un ya nuna cewa ma'anarta shine ala yace kamar yadda Allah yake cewa min ahlil kitab man in amanu bi qintarin taqdirin man in amanu ala qintarin saboda amanu da amina duk suna zuwa ne da harful jar na ala to yanzu da suka zo da ba ya nuna cewa ba din ma'anar ta shine ala yace bi dalili eh, ai alaihi ana nufin amanu bi qintarin ai amanu ala qintarin shine alaihi dalilin inda Allah yake cewa ga kissata annabi yaqub qal hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl kaga ya amfani da kalmar amanu ko hal amanukum amana da ya amanu yace shin zan amince muku alaihi kaga da mai amfani da ala illa kama amintuhu ama amintukum ala akhihi kaga ma'ana amina ta zo da ala shine harful jar da ta saba zuwa da shi yanzu da ta zo da ba'un to sai aka fassara ba'un din da ala na lokaci da ko amsa samu na tsana to shi na bari mutu tsaya nan sai mu tashi na takwas insha Allah Allah yi musati mai zuwa za mu tashi almujawaza sun ku yi Allah yi musati mai wafuwan sati mai zuwa na da tafiya eh ina da tafiya zuwa Ilorin zan je san shirya wata dabba ta ke ni zan yi asabar Lahadi a can sai litinin zan dawo insha Allah to da haka za mu ɗauke karatun sati mai zuwa a saboda za a ji gaba ɗaya insha Allah Allah ya nuna mana lafiya ayyana ya na wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk fadilati shaykh